assalamu alaikum barkan ku da huta barkan kuma da kasancewa da ku a cikin muhawarar tamu ta studio kalangu tunasarwa ne za ku iya samun shirye-shiryen studio kalangu a bisa kan da 46 da kuma talabijin shidda waɗanda ke aiki hannu da hannu da studio kalangu a yau muhawarar tamu za ta mai da hankali ne bisa kan abin da ya shafi cin zarafi cin zarafi musamman a cikin gidajen aure a nan garin gaya cin zarafi dai na iya kasancewa kala-kala wanda kuma ake iya ma mutane daban-daban wasu saboda jinsin su ko kuma shekarun su ko kuma yanayin jikin su ko kuma yanayin su ko kuma saboda kabilar tasu kana kuma cin zarafi na iya kasancewa kamar da bugo ko kuma zagi ko kuma ma faɗe da dai sauran irin abubuwan da kan iya hana dan adam ya yi walwala a cikin al'umman jihar gaya ana fuskantar cin zarafi kala-kala inda a yau za mu mai da hankali ne bisa kan abin da ya shafi cin zarafi a cikin gidajen aure a cikin wannan muhawarar tamu za mu ji irin yadda mata ke fuskantar cin zarafi a cikin gidajen aure da kuma irin dalilan da ke sa suke fuskantar wannan matsalar da ma irin hanyoyin da ya kamata a ɗoka a wani mataki don samun kwanciyar hankalin mata a cikin gidajen aure da ma cikin al'umma a saboda haka mun gayyaci abdu mamman kabir ma'aikaci a ma'aikatar nan mai kula da kare hakkin yara da kuma bunƙasar ɗiya mata kana kuma muna tare da madam tukur hamsatu shugaban ƙungiyar nan ta rfdn mai kula da kare hakkin mata a nan garin gaya sai kuma nira mutu isa wanke da ke farin cikin kasancewa da ku a wannan lokacin. madalla mu da isowa a cikin muhawarar ta studio kalango wanda a yau muke yin ta a nan garin gaya zan fara gare ka abdu mamman kabir ma'aikaci a ma'aikatar nan mai kula da kare hakkin yara da kuma bunkasar ɗiya mata shin ya ne batun cin zarafin mata yake a nan garin gaya a cikin gidajen aure kashi ne daban-daban akwai cin zarafi wanda yake kaiwa ga jikin mutum ma da kayan kuma akwai cin zarafi wanda bai kaiwa ga jikin mutum mai yana taba hankalin mutum me ake ce ma cin zarafi wanda yake a jikin mutum kamar bugu kamar bugu da sauransu bugu ko a ji ciwo ko ma babu jin ciwo duk dai abin da ya shahi a ɗauki hannu ko a ɗauki wani abu a buga ma mutum har ya kai ga jikin shi ya ji mishi ciwo ko ma kai ya ji mishi ciwo ya zahi wannan cin zarafi ne musamman ma ga mace ko ga namiji a cikin halayya ta arme kuma akwai wani cin zarafi wanda shi bi kai ga bugu ba amma shi ma yana da illa sosai kuma shi ma abu ne mara kyau shi ne wulakanci na baki ko zagi ko muna na maganganu magana dai ba mai kyau ba in ka bude baki ka gaya ma mutumin nan magana wadda ba ta kyau za ta taba mai zuciya ba zai shi daɗin ta ba wannan ma duka cin zarafi ne kuma abubuwa ne wanda suke faruwa a cikin al'ummarmu don ku wannan shine muke ce ma cin zarafi to yanzu idan an ka ce a ɗauki batun cin zarafi musamman a cikin gidajen aure kuna dinga samun kamar a kai muku korafi ta wannan bangaren lalle muna samun korafi lokaci zuwa lokaci duk ƙorahe korahen da muke samu ba su kai ko biyar kashi ɗarin abin da ke faru tunda lalle cin zarafin na yau ya zama ruwan dare a ƙasanmu baki ɗaya ma kuma musamman a nan departamentin gaya to yadda yake faruwa ma korahe-korahen da muke samu ba su da yawa sosai saboda wasu dalilai da za mu bayyana a gaba wanda ya sami ana samu lalle korafin ana samu wani biyu muna samu suna zuwa amma ba masu yawa ba ne ba eh hakanan ne yanzu mu dawo gare ki madam tukur hamsatu a matsayin ki na shugaba wannan kungiyar wadda take kula da mata a nan garin gaya menene abun da yake kawo kamar cin zarafi wanda ake yi wa mata a nan garin gaya cikin ɗakunan aure eh ni ga nawa ganin abin da ke kawo wannan eh, cin zarafin mata akwai arme da ake ma yara tun ba su kai lokacin arme ba Tun da yaro yana da shekara goma sha dai sha biyu sha uku an armace ta kenan ba a ke ta ta zama arme ba bayan wannan kuma akwai arme da ake na dole yarinya ba ta so amma a ke dole dole sai a yi mata arme bayan wannan akwai rishin ilimi akwai Tun da kikin gunduman gana mu na gaya jahilci ya yi yawa kwarai surutu-surutu na yara mata tunda ba a sa yara mata lakol balantana kanunsu ya bude su san mi ya kamata wani irin cin zarafi ne za a iya yi ma mace wanda zai sa ta iya kai kara hakan ga ga hukumomi masu kula da wannan fannin akwai wanda ake ke ma violence moral menene violence moral kaman. mutum kana zaune kikin gidanka mijin ya zo ya kawo abinki kina zaune kina dibi diyan kina dibi ya canye ya bar ku ya tashi ta yi shi bayan wannan akwai na, bugu kaman ka buge matarka haka kai ta ga ta, ta ji rauni ga jikinta wannan duka na sa mutum ya kai kara amma mutum bai yi kai kara tunda mu bai bari mutu ya kai kara da mutum in ka kai kara ka kai mijinka kara ka tabbata ka san ba mijinka ne ba Ah, kamar ya auren ya mutu kenan ah, ah ka kai ka haka dai ya buge ka koko ya yi maka wani abu communitakin ne ma zai hana al'umma ce kamar zasu al'umma ne ma zai hana ah. a ce a ah, ki kai ki ga diya ga kaza ga kaza ku zauna dai ku yi hankuri to saboda shine kike gani ko an yi mutum shi sai dai mutum ya zamana ya yi hankuri mutane su ba shi hankuri. mu dawo gare ka abdulmamman kabir menene dalilin da ke kawo mata kamar ba su saurin ka yi karan eh, wannan. babban dalili shine al'adun da kuma kamar yadda tanta ta hudi mm. eh, yawanci eh, mata suna cikin gidajen arme yawanci yana zama kamar mutane sun ɗauke shi kamar wani kin ɗauki asirin gida ne kin je kin tona a waje mhm. sai ki ga wannan yana jayo kashe armi to su kuma matan saboda bisa son kashe arman wannan tunda ana ta yada cewa ai yanzu armewu ya samu gare shi in kika samu ki tattala he wannan he yake sawa mata sun gwammace su zamana su yi ta cin bona su yi ta cin wahala da su huto su bayyana akwai wanda ana bugunsu ana ji musu ciwo akwai waɗanda ba bugun ake ba ana wulakanta su bisa kan abin da shahi magana in ka tashi ka bude magi ba baki ba magana kirki za ka gaya ma mace ba akwai waɗanda rashin kula ba suke mu mun dauki rashin kula ma kamar musgunawa kana da halin ka ci da mata ka baka ci da ta bakin gwalgwado kana da halin ka mata sutura mai kyau baka yi kana da halin ka saya mata magani ba ta lahiya baka yi wannan duka rashin kula wannan shi ma yana cikin musgunawa wanda kuma mu yau suna cikin wannan tashin hankali yawanci mata ma kina gani yanzu abin ya koma su ne ke rike da gida ba wai kansu ba haɗiyan da ka aihuwa ma mata ke rikewa kai kudinka yana waje kana yawo can kana aikin banza da shi mace za ta rike kanta ta rike ɗiya alhali kana da hali kana iya ka huta ka nemo amma he ka kiya saboda kasan ko baka kawo ba ita za ta nemo har kai ma ka zo ka ci mm. in ga wannan ya zama musgunawa to yau wannan ba a san adadin gidajen da irin wannan ke faruwa ba a cikin wannan karkaru na kuma ba a san da shi ba saboda mata ba sa bayyanawa eh, saboda mata ba sa bayyanawa yawanci sun haɗiye abin kawai sun yarda za su yi rayuwa da abin saboda wai a kal ki kashe almanki ko kuma kal duniya ta miki dariya kin kai mijin ki kara kin yi kaza kin yi kaza ai eh, alhali shi wannan kara kuma ba ma sai kin je komisariya ko jisu ba inda za a muku shari'a a akwai ma'aikata ta gwamnati musamman wadda gwamnati ya kirkiro wadda take kula da bunƙasan mata ita ce wannan wannan ma'aikata ta mu da kawai ita promotion de la femme kin ga wannan wuri in kika kawo kukanki sa kan wannan ba shari'a ba ce za a je a yi ba wani tonon asiri ba ne ba a cikin ruwan sanyi da ke da mijin naki za a fahimci matsalar ku a kwatanta muku yadda za ku je ku koma ku zamana kowa bi shiga hakin kowa ba akwai kungiyoyi na mata kamar su rdfn ta tantin ko akwai irin wannan kungiyoyi wanda in kin je can kika kai kukanki shi ma mijin watakila ya san wannan kungiyoyin tunda wani matsalar da muka muke samu in ba a san ba da su irin wannan kungiyoyin sai ga su ma an ɗauke su kama wasu masharantu alhali ba masharantu ba ne ba a'a ƙungiyoyi ne da ma'aikatu na gwamnati masu mai wanke matsala masu magance matsala cikin ruwan sanyi ba tare da wani ya huta ba bai ji daɗi ba da mai laihin da wanda aka ma duka za su huta cikin hura mu shine aikinmu don irin wannan nan kaɗai yankin kanki za a kwatanta musu za a shahi muku hawan kuke da mijinki. Kahin mu ci gaba da wannan muhawarar tamu za mu yi kokari mu saurari hirarrakin da mun kai da wasu mata waɗanda suka fuskanci irin waɗannan matsalolin. Suna na Fati, wallahi na taba gamawa da shi. Ba suwar guda ba suwar bui ba. Na farko cikin amana da ya arme ya kai ni zarmagan da ya gwada min walakanci. Sai kashi ba ni cin ba ni sha na gani da yawa wallahi akwai wani da ya buge ni ijiya ta sai da ya liƙe mijina da ya aure ni ya tai da ni hal bunza ya yi mini walakanci kwana hudu ne na gidansu da aure kwana hudu ya kore ni da kayana yana da ko na yana yana jiha waje ni na kwashe kayana nake in sha cikin daki yana mm, yana washi da shi yanzu ni na ta mu yanzu ya zo yana yi min karya gidanmu yana ke kaza da kaza a shekarya ne shine ya kore samarin majan nan sai karya yana ke yana son ka mine ne a shekarya ne kuma da ya zo wurin ka sai yake kai kadai ne a she akwai wani kuma waje sai kuna soyayya soyayya sai ya hita harakan to da kasan da samari guda ya zo yana isko wani kuma da ya isko shi yana yi mata wani abu maganan da kana koro su ya kore wannan shi ma ya tahi babu kowa ke. madam tukur hamsatu kin shi irin yadda waɗanga matan sun ka bayyana kamar cin zarafi da kuma musguna wanda suke fuskanta ko ma suka fuskanta ganin ki menene abun da ya sa wannan cin zarafin ko kuma cin musguna yake ci gaba da karko a nan cikin al'ummar tamu in an ke armi armi ba abin wasa ba armi abu ne da Allah ya ya sa shi kuma abin da Allah ya sa abun kwarai ne Allah bai taba sa abun da bai da kyau ba na ko kenan wa'anga mutane ilsefe yalla wa'anda sun ka dauka mazansu yalla ba su sa su fayyanki juna ne ba tun ko haka ko. yalla mutane ne da sun ka hadu da juna kwana guda kwana biyu kwana uku ko in ke wata guda ba su san halin juna ba sun ka tashi sun kai arme kenan dole ne in sun yi arme sun ta ba su san halin juna ba dole ne walakanke shiga tsakanin su arme in an ke arme mutum ya gani ke yake yana so ku saya ku fahimci juna ku saya ku yi lissahin juna ku saya ku dibi halin juna wanga abu mutunan ga abu kaza yake so mutunan ga abu kaza bai son shi shi ma da kanshi yake to wanga mai da gani abu kaza na lura da abu kaza take so abu kaza ba ta so kenan ina so in zamna da ita fi sibilillahi da babu eh, tashin hankali babu wani hitina in kiyaye abin da ba ta so in kiyaye abin da take so yi kenan in mutum baka saya kai lissafi ba kai kaga namiji ka ne shi ya shuki kin kayan shi na kwarai ya hidda yan ka goma goma baka san halin shi baka san komai ba ka ke zo ke shiga ke samu mai kudi ke tai kwana biyu ne wala kan ke wara wannan dole ne saboda shi ne ake ke yanzu diyanmu na yanzu su saya su lura su diba su yi hangen nesa don in sun tai gobe kas su komo kuma su zamna cikin kwanciyar hankali ba ku gani cikin irin wanga abun hamma da laihin iyayen waɗanda suke yarda akwai iyaye tun da menene laihin mu mu iyaye in yarinya ta zo da sarmayi ba mu saya mu mu da kanmu mu ke mu diyagga mu wanke ke hankali ki dogon nazari ki zamna ku da mutumin nan ku lissafi juna sa'an nan ku yi in mutumin ya zo kwana bi sai ke kai a dinga magana in ba hannun haka nan ba muna kan gari suna da agama. mu koma wajen ka wato abdu mamman kabir a ganin ka menene abubuwan da ke sa kamar irin wanga cin zarafi ko musgunawan yake na yana kamari a cikin al'ummar mu yanzu hakan nan na farkon su akwai bisa kan dalilin da aka dora armama bisa kan shi tunda arme dai yana da wata shunhuda wadda yake zama bisa kanta in musulmi ne kai musulunci ya ce a yi aure don shi ka talka ka za kai ko to musulunci nan da ya ce a yi aure ya haɗi ya za a yi shi ya haɗi matsayin kowa kuma ya haɗi ya ne za a yi zaman shi tun da shi arme ba rana arme ba kaɗai ba ne arme a kwanakin da za su biyo rana arman wannan na zamantakewa su ne armi to musulunci ya shunhuda mana ya ne za mu yi zama kai namiji ya za ka zamana da mata ka ke mace ya za ki zama da miji in ma ba musulmi ba ne kai in kirista ne kai in dai ka za ka yi armi to addinin wannan naka ya haɗi yanda za a yi armi mhm. in ma baka da addini in dai halkatar ka ce za ka yi armi to akwai aƙida wadda ka laɓe bayan ta kai niyyar arman na ji kowace cikin su mata ne na nan garin gaya amma guda ta ce an aure ta an kai ta zarmaganda eh. guda ta ce an arme ta an kai ta bunza mhm. wataƙila maza ne wanda ba sanin su ba su kai haka dai sun zo wataƙila sun zo wani aiki ne an ɗanga abin hannunsu aka ɗauka aka ba suka ɗauka suka ta yi wannan abin mun yi gwagwarmaya da shi shekarun baya da 'yan nigeria da suke shigowa su zo da neroli wani wani bi kayan jikin ma arawa ne suka yi ko ne suka doko su zo ka ga wannan bambulal sai a doki diya a basu sai ka je tanka iske ba haka nan ne ba kun ga wannan ba wata aƙida aka ba aka yi arman wannan kawai dan kyalkyali ne aka bi shi kuma kyalkyali can man bai a dorewa to wannan bisa kan mi aka yi arman shine matsalar mu ta namijin da za a same shi da irin wannan lahin watakila inda an tsaya tsaye an sa hankali an ƙi kula da kuɗin shi ko miƙin shi aka ji hankalin shi da an gano cewa wannan in na bashi diya ma bugunta zai wulakanta ta zai kaza zai mata watakila cikin al'ada ɗabi'a shi ma da yake zuwa gidan kwaya kuna iya gano da wannan macen da zaka alma in mace ce wadda ba za ka zauna lafiya da ita ba in ka kwantar da hankalin ka wata iya kana iya ganewa to wannan ne babu yawanci abin da muke ji ba yawan arme kaje ne ma tambaya ne ake aiki me yake me kaje shi kaza gare shi kaza gare shi in yabo ake ta ake ai shi ne ma'aikacin kaza kaza gare shi gida kaza ma gare ba an ce ba ga ɗabi'a shi ta kirki sai dai a ce ga abin da ke gare shi ma'ana ba a yi kokari a san menene halayyar shi da iyalin shi da sauransu duka wannan bi dame mu ba in yana da wata matar ya yake zama da ita bai dame mu ba eh, mu dai tunda da ya zo da abin duniya a doka a bashi a samu yawanci shi dame mu to dole ne ake samu wannan musgunawal wani bi kuma su kansu matan su ne suke musguna ba ho maza kaɗai ke yin shi ba matan ma suna yi musamman na ta da hankalin wannan a yawanci mata sun yi shi ba wani bi ko ba ka bane ba. kuma yawanci muna lalata abin ne tun halin shi kuma babu waye kai ba mu san illar shi ba addinin musulunci dai na kan gaba a cikin addinan da galibin al'umma suke bi a nan jamhuriyar Nijar idan mun ka doka a gaima haka abun yake domin gane abin da addinin musulunci ya faɗa bisa kan musgunawa a cikin zamantakewar aure mun yi ƙoƙarin jin ta bakin ustaz Ismail Ibrahim wanda ya muna ƙarin bayani. Allah maɗaukin sarki ya fure mu ne ya ce fankihu mata balakun minan nisa'i masna wasu lasa warba'a. Warba'a ya ce Allah maɗaukin sarki ya ce ku yi aure daga cikin mata ku aure biyu ko ku aure uku ko ku aure hudu shine ya ce masna wasu lasa warba ya ce wannan su ne Allah ya fore mu mu aure da aure Allah ya fore mu wannan mu yi aure sai ce mun to mu yi adalci kuma bayan mun aure su ya ce kuma in ba za ka iya adalci ba fa in lam yau fa tun in baka iya adalci to ka tsaya bisa guda to gudar da Allah ya baka ya kamata a ce kun e, zama na girma da arziki da kai da ita zama na mutunci kamar yadda Allah ya fore mu ya ce mutum in ya auri mace yayi adalci tsakanin da shi da matarsa kai yayi mata cin mutunci kai ya zalunce ta kai ya buge ta saboda aure allah ne ya fure mu da shi allah ya ce a yi aure idan wani laifi ya shiga tsakanin mace da miji ana son namiji ya yi kokari ya dai kara ba ya yi haƙuri tsakanin shi da mace saboda duk yadda wanda ya ce zo mu zauna ya ce zo mu saba amma cikin haƙurin nan da za ka yi abun da ake so gare ka abun da ta yi ka kire ta ga Allah ga annabi kwatanta mata zaman ga kuke yi zama ne wanda ɗaya daga cikinku sai an yi ma kowa tambayar da yake yi saboda addini ne kuke za kenan sai ka jawo hankalinta bisa ga abun gar ta yi bata da kyau gobe ana wanda ta yi bai da kyau gobe ana tambaye ta ko a tambaye ta ko kai kai ma a tambaye ta kowa na da haƙƙin kowa bisa idan ta kiya kuma sannan ya sake kuma ƙara jan hankalinta na biyu to in abun ya fi ƙarfin shi ne zai ɗauki ƙara sai ya kai wajen uwaye ba tare da bugu ba tare da tsangwama ba tare da kyama ba kuma kawo wanda zai mata wajen uwaye sai ya kwatanta musu ba dan a buge ko ko ba dan a yi mata wani abu dai a ƙara jawo hankalinta kamar yadda Allah ya ce da annabin Allah. Madam Tukur Hamsatu ya kuke kallon wannan bayanin na malam wanda ya muna bisa kan abin da ya shafi aure. Inda yanda ustaz ya hudin nan addinin ya hudi ustaz ya gaye shi mu ma mutane muna ga bin shi da komi bai hawa tsakanin mishi da mata amma ba haka nan ne yanzu matan ne ma ke ga neman arman wajen mazansu mazansu na ga gudun gudunsu dalilin haka yadda eh, shi kabiru ya hudi in mutum kayi arme za a ke maka ki rike arman ki sosai tunda in ke rabu ba ki samu wani ba ba haka ne ba yau mutum in ma kayi arme so ashirin ka rabu su ashirin kana samun arme in Allah ya sa din da rabu to shi ne ke ga wahal damu mu mata me ake ke in an taidar mu arme ki sha sutura kwanciyar hankali komi ana hudi a ke mutum ka dauka yake ya dauka wakili su suke ya dauka in sun taiku suna gaya mai shi kunji kunji abin da an ce ki sha su tuna komi kwanciyar hankali amma in an yi ta ma bai huke kwana biyu sai su shahiri wannan. to madalla abdu mamman kabir me zaka iya cewa a bisa kan bayanin da ustaz ya yi mana yanzu haka. magana ce ta allah magana ce ta manzon allah wanda gaskiya ne matsalar dai da ake samu kamar yadda ta hudi aikatawal da shi addini yawanci muna ɗauka ɗauka shi ne kawai inda yake mana daɗi nan muke bayyanawa inda bai mana daɗi ya mi kamar ba a waɗi ba wajen aikata muna musulmi muna matsayin musulmi ga yadda musuluncin ya ce amma ya to ya mana wahala inda duk musulmi sun aikata abin da Allah ya ce da abin da Allah manzon Allah ya ce game da rike mata da ba a samu wannan matsaloli da muke cikin su ba to aikata wacce take da wahala daga bangaren ku me kuke ganin ya kamata watakila a yi a addinancen ko kuma malaman addinan su yi a wani mataki na kawo sauki a bangaren wannan muzguna wanda mata suke fuskanta abin da ya kamata su yi shine su yi ta bude ma mutane kai su yi ta wa'azi duk dama da aka samu a masallatai ne a wajen wa'azi ne a yi ta bayyana cewa ku maza tun da maza Allah sallallahu alaihi wasallama a hudu bashi ta karshe da ya yi a haji na ƙarshe babban magana wadda ya jinjina bisa kanta shine mu rike matanmu da amana ya yi wannan bayani kenan malamai ya kamata su yi ta mana wannan bayani duk inda suka samu dama masallaci ne an yi da sallah wajen ɗarmin arman ne musamman tun da wajen ɗarmin arme ana tara mutane suna zuwa wajen ɗarmin arme kala a ɗarmin arme kaɗai a watsi a malami in ka yi da ɗarmin arme to ka ce to zan yi bayani ba wai ga shi kaɗai ba wanda aka ɗarmama ma a gare mu gaba ɗaya musulmi Arme yana da haƙƙi matan da kuka alma ka je ka ɗauko ta daga gidansu ka raba ta da yan uwanta da gidansu da kowanta ka kawo ta gidanka ta zama taka to akwai haƙuƙuwa da kake gare ta amana ce Allah ya baka kuma ga haƙuƙuwanta da ya zamanto dole ka sabke su eh, in malamai sun rika yin wannan abin watakila ana kyautata zaton za a samu sauki. Mun ji wato mace wadda ta yi bayanin cewa an bige ta ko kuma ce mijin ya bige ta ma har ta samu matsala ko kuma har ya mata da ido. Bayan haka kuma mun san da cewa akwai kaman aya ta 222 eh, na Code Penal wanda ake ce ma kaman kundin tsari na shari'a na nan Niger wato sun yi magana cewa duk dan adam ko mu ce duk wani mutum wanda a cikin niyyar shi ya bugi wani ko kuma ya mishi cin zarafi har ma ya kai shi ga jimuwa hakan ga zai iya fuskanci kamar kaso na wata uku har ya zuwa shekara biyu tare da tara wanda za a ci shi na jika goma zuwa jika ɗari don ma in jumuwar eh, ko kuma ce bugon ya kai ga wani irin jumuwa ko kuma na wani makami ne wanda yi shi zai iya fuskanci shi ma matsala ta eh, kaso na wata shida da kuma tara ta jika ishirin har ya zuwa jika ɗari biyu wannan shine to abdu mamman kabir matan ba su san da wannan bane da har yanzu ba su kokarin ɗaukan matakai eh, ko kuma menene yake faruwa daga doka nan an aje amma har yanzu eh, maimakon abu ya koma baya yana ta ci gaba ne eh kun san ramatu doka tana na an aje ta amma ba za ta yi aiki ba sai in lahin da aka yi ya zo hannun masu aikata dokar bugu ba ma ka ji ma mutum ciwo ba duk lokacin da ka ɗauki hannunka ko kafa ko wani bangaren jikinka ka buga ma mutum ko ka ɗauki wani abu ka buga ma mutum ko wanda zai ji mai ciwo ko ba zai ji mai ciwo ba ko wanda zai iya kashe shi ne ko wanda ba zai iya kashe shi bane ba in ka yi shi doka ta yi tanadin eh, hukunci da za a yanke ma kuma ko kowane ne mutumin ko ɗanka ne da ka aihuwa ko matarka ce da ka arma ko mijinki ne ko ɗanki ne da ka duk ɗan adam da ya ɗauki ya yi bugu ya bugi wani ɗan adam in dai har ya karan shi doka wannan doka ta hana kuma kowa ne ya san da wannan amma me ya kawo mata suke fuskantar wannan kalubale amma ba su iya hitowa su haɗi shine magana da na tun da farko na hali yawanci mata in an bige kin kina jin kuma ki hito ki ce mijin ki ne bige ki ko kuma biki so ki hito ki ce miji na bige ni saboda ya zama to kamar tona asiri ne kamar asirin gidan ki ne kika hudda kika tona eh wasu kuma suna tsoron kan wannan ya jayo dalilin mutuwa arma na kamar na haɗi eh, yawanci duk matar da ta kai karan mijinta komin gaskiyarta da wuya kuma a yi shari'a ta dawo hallo ta zamna gidanta to wannan ya sa mata yawanci sun gwammace su yi haƙuri su ci gaba da rayuwar nan sun yarda su ci gaba da wannan rayuwar da su je su tona ma kan nasu asiri ko kuma su jayo mutuwa arman. Mm. to shi wani irin hanyoyi ne ya kamata kamar misali a doka domin kiyayewa ma da fuskantar irin wannan matsalar kiyayewa Eh, abin da ya kamata hanyoyin da ya kamata ɗaukar shine a yi ta ma mutane kai da mu ma'aikata na gwamnati da ƙungiyoyi masu zaman kansu ya kamata duk mu samu ayyuka da muke yi na zuwa wajen mutane maza da mata don buɗe musu kai kwatanta musu cewa bayya daga cikin magance wata matsala ka ɗauki hannu ka bigi mace ko ka zage ta ko ka gaya mata magana mara kyau di yanda matsala ta yi girma tsakaninka da matarka bugo baya kawo maganin ta wannan matsalar mugun zagi zagin uwayenta ko sauransu ko wani kin bata abinci ko wani kin kaza kin kaza addinin musulunci ya gaya mana da zamu magance matsala a Sai in ma bugon ne yanzu musulunci ya ce ayi bugo me ya ce ayi bugo bugo wanda zahin shi ma ba tashi ba dauki wani kallabi ko wata da zaka bigi mace da shi shi ma kuma aka ce kakka bigi wajen huska kenan kun ga bugon ma wai ba danta ma'anan musulunci ba ta ji zahi ba a'a ta abin da zai gwada mata ka ji ciwon abin da ta yi ba don ta zahi ba mm. eh kun gani kenan ashe wannan shi ba amma kira shi bugo ba kawai dai hanya ce ta ka gwada baka ji daɗin abin da ta baka gwada ranka ya ɓaci amma wannan mugun bugo da mugun zagi babu inda aka ce in matsala ta kai duk girman da ta kai za a yi amfani da su don a magance ta kenan wannan ne ya kamata mu shiga cikin al'umma mu waye ma mutane kai musamman inda aka yin shi kuma hallo wanda ya yi shin in ma ba ta hanyar mata aka sani ba doka ta yi aikinta wani bi yana da kyau tunda ita doka tana maganin matsala kuma tana kare kala ta faru cikin unguwa in wannan ya bigi mata sheji mata ciwo aka kama shi aka kai shi wata shi ya kai shi kaso wata shida yan unguwan nan daga rannan sun san in ka bigi mata ga abin da zai biyo baya kenan ya zamanto ta yi aikinta na magance wata matsala kuma ta kare wasu matsalolin za su to wannan shine yaunin da doka take da shi a cikin al'umma kenan he ana yi kuma ana gwada example ana gwada misali bisa kan wanda suka riga suka aikata wani bi yana da amfani to har yanzu dai wato a cikin wannan kundin tsarin na shari'a akwai aya ta 272 wanda yake nuna cewa duk wanda ma cikin rashin sani ne misali ya yi bugu har ma ya kai ga jimuwa ko kuma ya kai da kawo wani ciwo wanda zai iya hana mutumin yin aiki ko ya iya hana shi yin walwala kamar yadda ya kamata har ya zuwa kusan kwanaki fiye da goma to mutumin zai iya fuskanci matsala ta wato yin kaso nan wata biyu har ya zuwa shekara guda tare da tara wanda ya kai jika 20 zuwa jika 200 kuma har wa yau idan ma mutumin ko kuma a ce wanda an ka yi ma wannan bugon ya rasu to wanda ya yi abin zai iya fuskanci kaso na wata uku har ya zuwa shekara uku tare da tara na wato jika 20 zuwa jika 200 to mu dawo gare ki madan tukur hamsatu ana ganin kina cikin kungiyoyin mata kuma ke ce shugaba a nan garin gaya na kungiya mai kula da abun da ya shafi mata wani irin hanyoyi ne kuke gabi domin ba waɗannan matan daman kamar su iya yadda su gaya muku ma ga abun da yake faruwa tunda mun gani kamar matan ba so su yi magana ko su bayyana irin cin zarafin da suke fuskanta kamar yadda malam kabiru ya hode shi ne mata ba su hita su hodi kin zarafin da ake musu saboda me tunda yau mace in miji ta kai kara wajen iko community mu kamar al'umma mu ma ke ke ma matan ke kai mijin ki kara mi a unhani zaman ki gidan shi mijin ma da kanshi yana ke tunda mata ta kai ni mata ta ta kai ni kara har gaban iko ban ga unhani zama da za da ita ba saboda shine mata ko an buge su an yi musu rauni ba su hoji kuma da an kungiyoyin ba su gaya muku ba su gaya mana ko an tambaye su mun ji an buge su a sun ji rauni amma in an tambaye su wanke mi ya same ki a hawa ni ko tuntube ni ni jimu amma ba su suke mazan su ne sun ka suka bige su ba su wadi kamar yadda malam kabiru ya wadi ne ba su hita waje su ke mijina ne ya buke ni ma'ana dai abun na faruwa ne cikin daki kuma ya kare daki kuma ya kare cikin daki abdu mamman kabir shin daga bangaren ku akwai mata waɗanda suke tahowa kamar suke kawo muku karan mazajen su idan eh to ya kuke kuna kamar ya ne kuke kuna kula da wannan domin abun kar ya zama wani tashin hankali kuma na daban daidai a ce kuka mm, saka kukan cewa ga musgunawa da suke fuskanta daga wajen mazansu to yawanci mu abin da muke yi muna kwatantawa kamar mu wajen mu ba mashar'anta ba ce ba kenan babu wani hukunci da zamu yanke ma wanda ya lahi mm. abin da muke so dai matsala ce mu duk matsala an ta zo wajen mu dauka muke rashin fahimta ne kawo ta kai mm. yi kokari mu waye ma mutane kai mu fahimtar da su ke macen da aka ma musgunawal mm-hmm. in daga gare ki na lahin yake he mu haska miki ki gani shi ma mijin mu kira shi kuma mu haska mishi mu kwatanta mishi cewa wannan ba mataki bane ba koda mata wani lahi ne ta maka hmm. eh don ka wannan shine aikin mu mu a matsayin mu na ma'aikata eh, mai kula da ci gaban mata hmm. ba wata shari'a muke yanke kuma mu in sun samu ne ma in wannan matsalar sun samu kalma ta je ga mashara'antar tunda an aka je ga mashara'anta kun ji abin da ke karanta hmm. mun je ka bigi matarka za ka yi kaso to ina amfanin ka bigi mata ka ta yi kaso har dai babu shi kenan yi eh, to kuma wannan ba manufa ba ce mu a wurin ba manufa ba ce da mu da kungiyoyin su duka manufan mu ba wai kashe arme ba ne ba a'a sanin da muke so arme ya zauna kuma a zauna lahiya cikin mutunci kowa a kare mai mutuncin shi don ga mu kirawo matar da mijin mu zamanar da su kowanne mu kwatanta mishi menene mahuta miye ya kamata kowa ya yi miye bi kamata ba kowa ya yi hakanan ne to mu dawo wajen ki madan tukur to shin a ganin ko ne irin matsaloli ne irin wannan musgunawan yake iya aifarwa musgunawa a cikin ɗakin aure yake iya aifarwa a bisa wato bangaren mata bisa ma rayuwar ita macen yana iya aihar da miji kana zaune tare da matarka kana nan ga musguna mata gaban yaranta kana yi mata lalan zagi gaban yara kana zagin iyayenta gaban yara tenan yaran ga kai ka aihe su in suna shi abin da kake ga gaya ma wasu su ma da kansu ba su respecte ba su respectan ba su girmama shi ba su girmama ka kai da uban su mm. kenan in ba su ba su ba su girmama ka ba kana dibi kamar uwan ne ke sa su okay su yara ma da kansu abun nan yana ga shiga kikin memuwa kikin su kikin kanun su ne a samu matsala ta rashin girmamawa girmamawa abu da bai da dadi dai rayuwar yaran ma bai da bai da kyau shine ke sa kan ana gani yara ubanni suna yi musu magana ma ba su respectan su ba su girmamar da su hmm. tunda saboda mi saboda suna gani ne da uwansu da akkotansu da kusa gare su kullum ke kula da su kullum ana gai musu ana gai mata walakanki kenan su ma da kansu sai su yi ma uban walakanki. Yo ya al'amarin yake da ita bangaren ita macen wani irin kamar matsala ne kuke ga ita macen za ta iya samu idan har tana fuskantar muzunawa Matsalolin dai na ke miki tuhon ko suna da yawa amma baki na ba ihudin shi kamar yadda mutanen service social mutanen kungiyar mai kula da mata da yara za su eh, za su yi muku bayani oh, ka juya wajen eh, service social in eh, juya ta oh. zuwa gare ka oh. abdu mamman kabir wani irin matsala kake gani zai iya samu akwai matsala da ta fuskanci shi kan shi mijin ita kanta matar wadda ake musgunawa tana fuskantar matsaloli kuma akwai iyalinsu diyansu su ma suna fuskanta abin yana faduwa kansu na farko kai mijin eh, lokacin da kake musgunawa ka kana bugunta kana zaginta yana zamantowa hankalinta ba kwance bai ke tattare da kai kenan ba ka samu ba irin matar da kake so da mace ita ke kula da miji ita ke kula da wani miji ita ke tararayar miji to in ya zamanto hankalinta ba kwance ba yake in ta ganka ma gaba take yi ko kuma in wani ka ta kuma ita ma mai tashi hankalin ce in ta ganka ma ranka ɓaci yake kenan da ta ganka ta ga tashi hankali ko da ba mai tashi hankali ba ce in ta ganka hankalinta ba kwance yake ba an ga wannan mu'amala wadda ya kamata a ce an yi ta cikin kwance hankali da soyayya ta lalace ita matal in ya zamanto ana musguna mata ana bugunta ko ana zaginta ana tada mata hankali to zai zamanto duk wani abu da ya shahi rayuwarta ba ta yi shi ba da kyau in ma'aikaciya ce ko wajen aikinta zai zamanto ba ta zama ma'aikaciya ba mai aikin kirki tare abin da ya shahi gida ma aikin gida tunda aikin gida nata ne ko to shi ma ba za ta yi shi da kyau ba kenan zai zama to duk wani yauni na aiki da ya rata a wuyanta ba ta yi shi mai kyau ba an ga kenan kamar wani dan kasa ne aka lalata ya zama to ba zai cika yaunin shi ba tunda duk dan kasa akwai aiki da ya kamata ya ma kasa don ci gaban kasa to ita wannan saboda wannan musguna da ake mata an sa ta cikin halin da bata iya sabke wannan yaunin game da kasarta amma aikace gwamnati ce misali wata madan kwalce zai zama to ba ta tsaya ta yi firifaren lesson da kyau ba ta je kilas da tashin hankali a kanta ba ta tsaya ta koya da kyau ba hankali yara rabu biyu nan hankali yara rabu biyu in wani ma'aikata ne take can daban ta je ba tare da kwanci hankali ba kenan ga abin nan zai shahi duk wani abu da ya shahi ta ga abubuwan da aka bata suna da yawa yanzu kuma in muka dawo wajen yaran ku yaran su da suka haihuwa shi da ita eh, tarbiyyar yara na farko tana fara ne da kallon abin da kuke yi abin da kuke shi suke kallo yawanci shi suke ɗauka tunda kun san ana cewa eh, kowa yana karya a wurin yaro banda uwar shi da uban shi duk abin da ka tashi kaga uwarka da ubanka suna yi to ban mai ce maka ba abin kirki bane ba ban mai zauwa ya lalata maka wannan abin duk yaron da ya tashi ya ga baban shi yana bugun uwar shi to ba zai ɗauki bugu a komi ba wannan violence in wannan musgunawal shi ma zai ɗauke ta a aiki zai zamanto cikin abokan shi ma ita zai rika yi zai girma cikin haka nan da wannan sai ga a hita dan ta'addama daga nan kenan hanga ka lalata hallo tarbiyyar ka kenan gaba ɗaya da gida lalace ma'aikata ta lalace abubuwa da yawa suka lalace wannan musguna tana da illoli da yawa cikin al'umma. Wani mutum ne da su da matar shi na ga faɗa kullum kullum kullum gaban yaran babbar dan yake ma'uwal mamma don Allah ishu baba shi bai da hankali ne to wannan tarbiya ta lalace nan yaro ya yi ta gani ya yi ta gani ya yi ta gani kullum to kuma babu yadda za a yi tarbiya ta yi kyau in dai ka tashi ka girma baka girmama uwayenka tarbiyya nan ma za ta lalace eh, illolin suna da yawa dan shi ake so ko wani tashin hankali tunda ba a rasa wani biyana zuwa yake shigowa cikin gida to ya zamanto kalma yara su sani ku yi shi ba kan kan su ba ku daidaita mm. eh, kuma matsala cikin gida ita kullum ana gyara ta ne cikin ruwan sanyi mm. duk yadda matsala ta girma ko mi ka gama ta kata yi ko mi ke ga mijin na yi zamana wancan da kika yi kaza miye dalili mm. kina ganin kin yi daidai ko biki daidai ba a cikin kwanciyar hankali eh, amma da abin da aka sa tashin hankali cikin shi to karshen ko kana da gaskiya karshen kai ma ba zai maka kyau ba mm. to shin matan da suke tahowa wajen ku kamar misali suke kawo muku kamar kukan eh, irin yadda suke fuskantar musgunawa shin akwai wani kariya haka wanda kuke ba su ne daga bangaren naku daga bangaren ma'aikatar ku eh muna ba su kariya ta farko muna kokari yanda abun ba zai kai su ba kamar da abin da suke gudun suma. muna kokari mu sasanta su kowa mu haska mushi layin shi cikin ruwan sanyi ya fahimta ya bari shi yanda ba ta kai su ba ga mutuwa arman tunda duk inda aka rage aka ce an ɗarma armi to babu mai fatan arman ne lalace amma da wani da ke yake yin laihi to so ake bar lahin azamna ba a rabu ba tunda rabuwar ita ba ta da kyau don shi kokarin da muke eh, mu kare musu eh, cewar sun samu huta daga cikin wannan matsalar ba tare da an aihuwa musu kuma wata matsalar can daban ba yayi mm. eh, amma kuma in ya zamanto an yi an yi mijin yana ta yi to wannan kuma haƙƙin su ne abin ya kai ga shari'a mm, abin ya kai gaba eh, haƙƙin su ne eh tunda wannan da a bar shi ta bugunta har ya illa ta ta koya kashe ta gwanda a je ga shari'ar a aikata abin da shari'a ta tanada kuma ba gaskiya ba tunda wannan kamar da na hudu yana sa wasu kuma su bari to in kuma abin ya zama dole ya kai shari'a to wannan muna gama ta da wanda eh, shari'a ta tana da gare shi ne abin zai kai tunda watakila macen wani bi bata sani ba bata sama ma ina ya kamata a je ya eh, mu kwatanta mata mu ce mata kuma ga yanda zaki je ki ce muna iya shiga mata gaba ma mu je tare da ita wajen jujin mu kwatanta duka matsalar da ake ciki kuma su kansu jujojin wani bi suna kira su nemi sasanta mutane su kansa suna haka nan amma an ka je da bugu wannan babu sasanta a an dai an je da bugu wannan gaskiya inda ba ko ita macen ta ce ta janye karanta ba wannan babu sasanta to shin akwai kaman irin kaman irin waɗanga matsalolin da suke tashi kuma suna karewa eh, a cikin kaman gidan a cikin iyalin ba tare da kama an kai kara ba in eh to ya ne wannan yake ku yi mana bayanin kaman ya ne matsalar irin haka take tashi kuma ta mutu ba tare da ya je gaba ba haka eh, ana samun irin wannan sosai yawanci ma matsalolin anan ake kashe su su ko makwabta ko kuma uwayen mijin ko uwayen mace in sun shi tunda wani bi yawanci mace in ta ji abin ya ishe ta abin ya yi yawa ko an bige ta ne gudu take ta ta gidan ta mm. to wani bi sai a sa uwaye tsakanin uwayen shi da uwayenta sai a sasanta abin a koma a zamana ko kuma wani bi makwabta ma in sun shin akwai latija cikin makwabtan ko kuma dai masu daraja sai kiga sun kashe wutar ba tare da ma uwaye sun ji labari ba wani bi ana yin wannan ana kashe masa. Mm, haka to mu dawo gare ki madam tukur hamsatu shin wani irin hanyoyi ne kike ga kamata a ɗoka domin kare mata da fuskantar irin musgunawa a cikin ɗakuna aurensu. wayewan kanga a yi shi su ga maza maza ne ya kamata a waye ma kai mazan ga kuma da ya kamata a waye ma kai ina ana zuwa masallaki sallah in an yi sallah an yi sallah limam ya ba da huskar shiga maza tunda maza zalla ke zuwa masallaki suna sallah limam ya ba da huskar shiga maza ya yi ma maza wayewa kai game da arme da iyalinsu da matansu yadda allah yake yadda annabi yake in ana nan ga haka nan kullum ana ga haka nan kullum wa'ansu da adda tunani da bai da kyau koko suna da eh, abin ga niyya da bai da kyau yalla in ana nan ga musu wayewan kana ana musu wa'azi yalla su daina ko su rage tun da yau make bai zama cikin dakin armenta tana ki tana sha a hankalinta a kwanke tana akwai tuwa akwai komai akwai kwanciyar hankali ba ta hitowa waje mantake ita mijinta ya yi mata kaza ko ya yi mata kaza ya yi mata kaza sai ta kai kara kenan dole namiji da an mai gida shine su ne ya kamata mazan da an uh, magidankin su ne ya kamata a yi ma sensibilization a yi ma musu waye waye musu kanunsu oh, su dauki maganan da Allah yake maganan da annabi yake fannin arme ni abinda zan so in hudi kenan yalla in an ya kana yalla abu yana gage ba karewa zai yi ba yalla yana ragewa daga wasu kamar wani irin hanyoyi manya manya ne kake gai kamata a doka domin a kawo wato sauki da ma a ɗauki nauyin kamar mace wadda take fuskantar matsala na musgunawa na farko dai waye kan nan bisa kan shi dai mu yi ta eh, jaddadawa kamar a yi amfani da duk wata dama da ake iya amfani da ita don a waye ma musamman maza kai tunda ya zamanto dai a yanda ake batun kamar maza su ne suka yi musgunawa musamman wajen bugo da sauransu amma eh, hal matan ma mun ce suna yi kenan a yi ta waye kai dai a yi amfani da duk wata dama a masallaci ne a unguwanni ne a fada ne a ko'ina ne mazamuna ne a kasuwa ne duk inda aka samu dama a yi amfani da ita a waye ma mutane kai su fahimci illal wannan musgunawal ta kowane fanni kuma su matan suna da dama ko kuma inda ake musguna ma suna da dama suna da wuri-wuri daban-daban da ya kamata su je su nemi eh, a shahe musu kukansu na farko na yi bayanin uwaye kina iya zuwa misalin in miji yana musguna miki in kin ga in kin kara gidanku abin zai zama matsala tunda wani biki na ya ɗauka yar karamar matsala ki kai ta ku ta zama babba mm. kina iya zuwa gidansu shi mm. ki je wajen uwayen shi kina iya zuwa wajen mai unguwa kina iya zuwa inda wani limami a unguwa ko wani babba mai daraja a unguwa mm. wanda kowa ke darajarta shi ko kuma gidan sarki ko kuma wajen mu ga mu ma'aikata ce musamman da gwamnati ajiye mu ga kungiyoyi masu zaman kansu irin nasu tante duka wannan aikin su ne aikin kowa da kowa ne wannan kina iya zuwa wajen ɗaya daga cikin wannan wuri-wuri da na zana ki kai kukan ki a shahe miki ba tare da wata matsala ta biyo baya ba mm. in kuma wannan kin ya gagara to akwai mashara'antu wanda akwai juji akwai kwamseriya akwai jandarmeri da sauransu su kuma wannan aka je ba wani dogon bayani bane za a yi me lahinka mai doka ta tanada mm. shine za a yi Eh, amma in sun samu mune a tsaya tun daga kasa kasan nan don mm, kala a kai ga sama ba. Ni naga kamar Malam Kabiru naga kana ki akwai mata masu muzun zama muzugan mazan su. Akwai. Ni kikin duniya ban ga mace da ke son arme. Mace na son miji kun mace ya ya musu gama mai ake hudu miji. Babu ta sai dai in akwai mace da tun azal tun harko harko ba ta son mijin na ayi mata armen dole. Allah bai sa ta hita ba tun da komai Allah ke yi Allah bai sa ta hita ba sai sun su sun suho tare wannan tana iya shi amma mace da ke so a tana so shi ma san shi ma san ita za ta zo da sarmayan kina san shi eh ya ce yana almaki kin yarda eh na yarda sai an dar ma'arman ta je ta iske ba wanda take kuma he zamanto tana musgunawal haka ne ana samu da ita ta kai kanta kuma za ta musgunal eh. wata kuma cikin ɗabi'unta ne musgunawal akwai wanda ita daga an mata lahihi ta yi zage-zage wani ta gamu da miji wanda shi kuma bai san tashin hankalin sai zaman to ita ke musu ita ta yi zage-zage shi kuma bai zage zage a nan ne mun ka kawo karshen shirin na ma sauraron mu eh, kamar yadda kun ka ne kuma a nan cikin birane da ma a cikin ƙauyuka wato mata mu suna fuskantar musgunawa a cikin gidajen auren su musgunawa kun ba wai sai ya kai da a ce an bigi mutum ba lokacin an kaci zarafin shi musgunawan sun kashi kala-kala kamar yadda kun ka shi mun ka hude shi a cikin wannan A muhawara tamu kuma waɗannan musgunawan yawanci duka ba a kai su gaban hukuma kalilan ne ake samu a kai gaban hukuma kalilan ne ake sanin abun da yake faruwa a cikin gidajen har ma a samu a ɗauki mataki duk da cewa ana ta watan ƙoƙarin wayar da kai kuma ana ta ƙoƙarin ɗaukar matakai bisa kan wannan fannin sai dai har yanzu dai za a iya cewa da sauran na a kaba musamman ma a nan jamhuriyar Nijar mun gode sosai ma sauraron mun gode ma bakin namu mun gode mamman kabir kai da kake ke ma'aikaci ne a ma'aikatar nan mai kula da kare hakkin yara da kumbin kasar ɗiya mata da kuma madam tukur hamsatu shugabar wato kungiyar mata madalla mun gode sosai da ni ramtu isa da na gabatar ke cewa mun kasance lafiya daga nan fara fm wasu thank you